Najeriya ta kwashe shekaru cikin halin rashin tsaro wanda ya sanadiyar salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a da dama wanda gwamnatin kasar ta jima tana fafutukar magancewa. Sai dai shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ta yi rawar gani wajen karya lagon 'yan ta'adda kuma tana kan kokarin ganin an magance matsalolin ta hanyar samar da ingantattun kayayyakin aiki na zamani ga mayakan kasar. Sufficient intervention will be made to fast track the activation of the Nigerian army aviation. ya ce za a yi shiri na musamman domin buɗe sashen kula da sauka da tashin jiragen sama na rundunar sojin ƙasa ya ce an yi tanadi a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2023 domin wannan ƙudurin. This modernization drive would be vigorously sustained ya ce wannan shirin na zamanantar da aikin soji zai samu gagawar makulawa. haka kuma ana kokarin bunƙasa sashen kula da sarrafa kayayyaki na rundunar soji ya ce yana mai yakinin cewa nan ba da jimawa ba za a samu nasarar wannan kudurin wanda zai kara mayar da rundunar sojin ta kasance mai dogaro da kanta wajen samar da abubuwan da ake bukata ga samar da tsaro yanzu haka akwai mayakan kasar da ke fafatawa da yan ta'adda a karkashin shirarwa da dama waɗanda babban hafsan mayakan kasar lieutenant general faruk yahaya ya ce kwalliya na biyan kuɗin sabulu saboda ingantattun shirarwa na samar da kayan aiki da inganta jin daɗin jami'an soji The introduction of this platform has significantly raise the fighting spirit and morale of the troops across all theaters of operations. Ya ce hakan ya ƙara kuzarin jami'an soji da ke fafatawa a wurare daban-daban, haka kuma kyakkyawar hulɗar aiki da wasu hukumomi ya taimaka gaya. Za a ci gaba da horar da jami'ai tare da kula da sauyin jami'an da suka jima a fagen daga suna fafatawa domin a tura sabbin jini. Yanzu haka dai kwamandodin mayakan Najeriya na kan bitar ayyukan da suka gabatar a wannan shekara da ke karewa tare da sake kintsawa da ƙara shirin fita fagen daga da na samar da tsaron ƙasa. Abinda wasu ke fatar ganin an samu nasararsa. kamar yadda shugaban kwamitin majalisar dattawa akan aikin soji sanata ali endume yake cewa samu ci gaba don shi shugaban kasa ya zo da kanshi kuma ya alwashin akan cewa zai ci gaba da taimakawa sojoji don su samu karfin yin abin da ake bukata wato tsaro a babban ma abin da ya faɗa shine cewa za a bude bangaren duba da har yanzu matsalar rashin tsaro tana wanzuwa duk da waɗannan tarin nasarori da ake bayyana ana samu yasa na tambayi masanin tsaro kuma tsohon babban hafsan mayakan Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Burtai wanda rundunar sojin ta karrama tare da wasu mutane biyar ko ya yake ganin wannan lamarin shanin tsaro ba wai zaka ganshi yau kawai ka gan cewa ya kare yau gobe ba ko kuma an katse wani mataki yau zai kare nan da nan ba zai sake juyawa ne yana canzawa ne to saboda haka kowa zai da gudunmawa da zai bayar so jama'a sai hakuri abun bai ɓaci ba ko da yake ana shan wahala amma duk da haka bai ɓaci ba za a samu nasara insha Allah yanzu fatar yan Najeriya da ta ta'allaka kacokam akan mahukunta wajen samarwa da kuma wanzar da tsaro na rayuka da kuma dukiyoyin jama'a Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya